الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارمو لكم كلمو عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ne ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya wanda shi daidai da ashirin ga watan biyar shekara dubu da ashirin inda muka fara gabatar da darasi cikin littafin a ƙa'idu wato a shi'a al'isdai a shari'a na babban malami profeso abdurrahman bin sa'ad wato wannan kuma ita ce halka ta tara a cikin wannan darasi insha Allah wa'inda suke bibiyar karatuttukan mu kazalika haka yau zamu dawo karatun littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya insha Allah bayan sallar isha'i karfe tara zuwa goma da izinin Allah muna fatan abinda muka yi na daidai cikin watan ramadana Allah ya karba wanda muka yi na kusakure Allah ka yafe mana Allah ka sa muna cikin waɗanda rayuwarsu za ta yi tsawo akan aikin alheri Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu. a satin da ya gabata ko halkar da ta gabata malam ya tattauna ƙadiyar cewa al'amuru bil ma'arufi wannan hayo anil munkar wajibi ne ga al'ummar musulmi duk lokacin da banna ta bayyana dole ya zama matakin ka uku ko ka hana ko ka fito ka yi magana ko abin da ake yi ka shi a zuciyarka amma annabi ya ce wa laisa wara a zalika min imani habbati khardalin ya zama kana cikin waɗanda banna za su fito kai kake goya mata baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mai yin wannan bai da tasararin imani to shine malam yake faɗa yake cewa wala shakka ko kokonto babu bi anna bayana hali al-firqati al-kharija anil jama'a bayanin wata jama'a wacce ta fita daga wato jama'ar da suke bin alkur'ani da sunnar manzon Allah wal mujanabati lis sunna wacce ta nisanci karantawar babban mai gida annabi Muhammad daruriyin wannan wajibi ne da raf'il iltibas dan a dauki wa mutane rikici shine da kariya da gaskiya da akai sannan wa bayanin haƙƙilin nasu da kuma bayanin gaskiya ga mutane wani shirdinin lahi subhanahu wa ta'ala da kuma yaɗa addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa iqamatul hujjati ala ta'ifatil mukhalafa da kuma tsayar da hujja akan jama'ar da ta saba lil kitabi was sunna akan alqur'ani da sunna liyahlika man halaka an bayyinatin dan wanda duk zai halaka in ka je lahira ya san cewa ka hallaka da dalili ne kafin ka shiga wuta sai an tsayar da sai an ce maka alami a cikin nadir sai ka ba da amsa in eh, ka ce eh kalubala kar ja ana naziru dole sai ka ba da amsa wa ya haya man hayya an bayyana ta wanda kuma zai rayu rayu akan dalili fa innal haqa la yakadu yakfa ala ahli domin gaskiya abu ne fada bai kamata a ce ya buya bai kusa ya buya ga kowane mutum ba za ku ga cewa idan mutum duk wanda yake da alaka da kuɗi za ka ga wanda da aka zo masa da jabin kuɗi yau aka cuce shi za ku ga daga nan yana takarar ɗan da wuya wani ya sake zuwa da jabin kuɗi ya cuce shi me yasa mutane suke takarar ɗan a harkar su ta duniya ba sa yadda a kware su kwaruwar da idan aka yi samu matsala kana iya kwabarin ɗin ka cike gurbin hasarar da aka yi amma in ka bari aka kware ka addini aka tafi lahira ba a dawowa a gyara sai ce wa inna ma yudullu ha'ula'i yudallilu ha'ula'i atba'ahum wa'annan suna batar da mabiyansu bishubahati da shubuhohi wal aqwalil muhima da kuma ainihin wasu zance wa'anda suke kimautarwa wannan shine dalili mun yi magana akan in ɗariƙu cikin darussan mu yanzu misali ɗaya kawai zan buga wannan kunga a usulul kafi ne kunga littafin gashi a hannuna usulul kafi na muhammad yaqub al-kulaini wanda suke ce masa fiqatul islam abi jafar muhammad bin yaqub bin ishaq al-kulaini ar-razi wanda aka haife shi hira 328 ya rashi 200 300 wato wanda ya rasu hijira 329 a irin wannan bugun lokacin da ya zo kitabun rauda lilkule ne ya kawo hadisin nasu yau Malkiyama. ya kawo a wannan kitabun rauda din ne hadisi na ɗari da hamsin da hudu ya kawo iddatun min a sahabina ko iddatun min a sahabina ya kawo an sahar bin ziyarin an muhammad bin sinanin an amru bin shim an jabir bin abi jafar tsali yake cewa ya jabiru idan kana yawmul alkiyamaci in alqiyama ce jama Allah azza wa jalla al-awwalin wal akhirina Allah zai tara mutanen farko da na karshe li fasl al Allah ya rarrabe hukunci tsakanin mutane sai ce dukiya rasulullahi wa dukiya amirul mu'minina za a kira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan a kira Ali bin Abi Talib alaihi salam wa radiyallahu anhu wa arda fa yuqsa rasulullah hullatan khadara sai a sanya wa annabi tufafi na kawa kore tudi'u ma na al-mashriq wal maghrib hasken waɗannan kayan kwallon da za a sawa annabi yana haskaka gabas da yamma wa yi kusa aliyun mislaha sai a sawa ali ɗan abi talib alaihi salam irin wannan rigar da aka sawa annabi muhammad lura da kyau an sawa annabi abu sannan aka samu sai na ali irin wannan abu wa yi kusa rasulullahi حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي مثلها إذا كساك ساما سيدنا علي حلة وردية النبي شيما سيأساك ساما سيدنا علي إرم والنم ثم يسأداني عندها ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس ثم يسأل عن سنة صحوه sama inda ha wannan lokacin sun mayu da bina sannan sai a kira gare mu ya ce fayi ilaina hisabun nasi sai a turo mana mu za mu yi wa mutane hisabi sai suka ce wai jabir daga abi jafar abi jafar ya ce فنحن والله ندخل أهل, أهل الجنة الجنة والله موني ذا مشقد أن الجنة الجنة ثم وأهل وأهل النار النار مو ذا مشقد أن متوتا ثم يدعى بالنبيين فيقامون صفين سنسي أكرا أن سيسة يا صفو بيو inda arshin lahi azza wa jalla a wajen al'arshin Allah hatta na furga min hisabin nasi har sai mun gama wa mutane hisabi fa idza dakala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari idan yan aljanna suka shiga wuta yan aljanna suka shiga aljanna ba a rabbul izzata aliyya to sai sayyidina ali Allah ya aiko shi fa anzalahum manazilahum min aljannati to shi ne saukar da rabuwar annaba ko wani annabi ya ce kai ga inda za ka zauna kai ga inda za ka zauna wa zawwajahum da haka kowace mace ta aljanna na ali ne zai auren ma da kowane annabi yace fa aliyun wallahi alladhi zaw fa aliyun wallahi alladhi zawju ahla aljannati fil janna yace na rantsi da Allah da na ali shine wanda zai auren wa da ‘yan aljanna matan aljanna wa ma za ka ila ahadin ghairihi kuma ba wanda daga cikin mutane da ya cancanci wannan matsayin in ba shi ba wannan fadaka karamatin min indillahi zikirhu wa fadlan faddalahu Allah bihi wa manna bihi alayhi wa huwa wallahi alladhi yudkhilu ahalin narin nara wallahi sayyidina ali shine wanda zai shigar da ‘yan wuta wuta وهو الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها kuma shine wanda in ya shiga da yan aljanna in sun gama kuma shi zai kulle kofar aljanna li'anna abwab aljanna ilayhi wa abwab an-nar ilayhi domin kofofin aljanna suna hannun Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kofofin wuta ma suna hannun shi to wannan maganar da suka kawo anan ta fada wuce ayoyin alkur'ani da yawan gaske gaske yanzu annabawa da aka ce nan sai da na ali ne zai auren masa da su ba Allah ba shi kuma Allah cewa ka zalika zawwajna hurin din mu ne za mu aure wa ɗan aljanna da hurin din yanzu aikin wa aka kwace aka ba sai da na ali aikin Allah sannan ga ayoyin alkur'ani da yawa a qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana tabbatarwa misali mu ɗauki abinda Allah maɗaukakin sarki yake magana a cikin ƙur'ani aya ta farko idan muka tafi suratul insani za mu ga yana ce mana inna hadhihi tafkira sai ce faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila sai ce wa mata sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sai ce yursilu Allah shi yake shigarwa akwai bambanci tsakanin fi'ilin da ya da kulu da kuma a dakala yudhilu da aka yudhilu shi yake shigarwa da aka da aka yi amfani da shi a nan wajen huwa wallahi yudhilu ahlan yudhilu narin nara wallahi shi zai shigar da yan wuta wuta matsayi da na ne zai shigar da yan aljanna aljanna shi kuma ga Allah yana cewa ma ta shaƙuna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima sai yace yudkhilu man yasha fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima kun ga waccan ayar ta farko zawajnahum bi bihurin in an ce ba aikin Allah bane adinda zai wa da yan aljanna da annabawa matan hurin in wannan aya ta farko kenan sannan idan muka tafi aya ta biyu a suratu muhammad za mu ga Allah yana ƙara faɗa mana yana cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu والذين wa ya'kuluna kama كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم nan wajen ga inna harfu na taukidi da ta'alili ga lafzul jalala shine ismu inna ga fi'ilin yudkhilu Allah ne ke shigarwa domin fa'iluhu damirun mustaqilun jawazan taqdiruhu huwa ad-damirul ghaib damirul ghaib ya'udu ila lazzil jalala na huwa to yadda lan yudkhilu Allah ne ke shigarwa haka nan wajen suka ci sayyidina ali fa nahnu wallahi nudkhilu ahlal jannati al-janna sai da ali ne zai shigar da ɗan aljanna aljanna an kwata aikin Allah an ba wa sai da ali wannan matsalar ita ce in baka yarda da ita ba sai sai maka makin ahlul baiti ne tunda wannan karama ne ga sai da ali ko kuma fa Allah bane ya faɗa fa da wannan karama ce ga sai da ali alaihi salam to dole ka yarda da ita abu na gaba za mu ga Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin suratul shura ya ce walau sha Allahu laja'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير wannan ya ci karo da wannan aya sannan haka idan muka sake tafiya suratul hajji har gurare guda biyu a aya ta sha hudu Allah ya ƙara maimaita irin wannan ya ce inna Allah yudkhilu allazina amanu wa tsari salihati jannatin ta jiri min hal al-anharu inna Allah yaf'alu ma yuri Allah shi zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau aljanna wacce ƙoramu ce gudana a ƙarƙashinta. haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a aya ta 23 yace inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wannan shine sannan gashi dan cikin suratul ghafir rabbana wa adkhilhum jannatin Allah ka shigar da su haka zamu ga Allah yana fada wallazina amanu bihi وأصدروه فالذين هاجروا به فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا به وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات ولأدخلنهم Allah ne ce wallahi ni ne zan shigar da su amma sai suka ce sai da na alini shi zai aure wa annabawa ma matan hurul ini shi zai shigar da mutane aljanna da wuta wannan fa jama'a cikin usulin kafifa amma yin shi an suka tafi sai su ba komai bane inganta a gurin su saboda renin hankali to dama kuwa ko wani abu da inganta a gurin ku ne ai babu ne bambancin magana ko da kuka ce a imama a sumai ne ba sa kuskure in ba sa kuskure kuma abin da suka bari turas na addini ya zamanto akwai kusakurai a ciki da matala su rashin kuskuren su yayin da ba sa nan da me amfani al'umma abinda suka bar wa al'umma kuma akwai matsala a cikinsa ya amfanin sa a ba shi da wani amfani yayi da haka kun ga abu uku biyu kenan sannan mu dawo abu na uku da ke cikin wannan hadisin cewa fayil fa'u ilaina hisabun dasi da haka sai a tunkuɗo ma mu za mu wa mutane hisabi wannan matsalar ita ma ta ci karo da nassin Alƙur'ani. za mu ga a ƙur'ani ayoyi sun fi goma Allah yana maimaita yana cewa inna Allah sari'ul hisab Allah shi ne mai gaugawan hisabi zai ce wa annabi wato fa inna ma alaikal balagu akan ka akwai isar da saƙowa lailal hisabu mu kuma a wajen mu hisabi yake za mu ga cewa a cikin suratul gashiya Allah ya ce wa annabi fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-adhab akbar sai ce inna alaina iyabu. da cikin nurul ashiqin suna karantawa iyabul khalqi ilaikum. da haka aqidar in shi'a fa mutane in za su koma ba wajen Allah za su koma ba wajen imamai za su koma ba yana nan cikin nurul ashiki na suna karantawa iyabul khalqi ilaikum wa hisabuhum alaikum dan haka har Allah ya faɗa anan ta summa inna alaina hisabahum sannan mu za mu wa halittu hisabi to akidin in shi an an je lahira da ni da kai in muka tsaya ba Allah bane zai mana hisabi kamar da kaga san kawo anan sayyidina Ali ne zai yi hisabi da a'imma wannan shine abin da ke cikin littattafansu na akidu aikin Allah na hisabi sun kwace sun ce sirri na Ali ne zai aikin Allah na kazalika zawwajnahum bihurin in sun kwace sun ce Ali ne zai aikin Allah na shigar da ‘yan aljanna aljanna da ‘yan wuta-wuta sun kwace sun ce sai da na Ali ne zai shi ya sa kamalul haidari yake cewa idan ka kalli mansibin imaman nan guda goma sha biyu alaƙar su da Allah kaman kai ne ka gina sharika kamfani ka sauka ko sai ka ba wani ya gudanar da ita ka koma gefe da haka shi Allah kawai yanzu ya koma ya zama dan kallo imamai su suke yin komai yanzu idan suna so su bautar da mutane sai su ɗauki matsayin Allah su ba imamai in suna so su zagi su Habbai, sai su nuna cewa an je an zubar wa da na Fatima ciki Umar ya tokare ta sai da na alimin da duniya ta san da jarumta an je an zubar da an tokare matarsa ciki ya bare an dawo shi tarjamalil magshushu waye waye waye haka suke duk duniya ba za ka taba ganin addini mai tanakudi ba irin addini shiya ba wannan addini ko da wannan wannan kade ya isa musulmi su wasu da wannan akidan kuma insha Allah kamar yadda muke sa audio da video malam mutala mai mana aiki Allah ya saka masa da alheri waɗanda suke kallon karatunmu yanzu su yi hakuri? yadda waɗanda za su ga bidiyon daga ba in an mai aiki in na faɗa magana na ce shi a sun ce kaza dan yanzu yana cikin sharaɗi na duk wani mutum da za mu tattauna wata matsala da shi a ilmance ko ɗan ɗariƙa ne kai in dai munazara za mu ko ɗan shi'a ne kai in na ce kun yi kaza kaci a'a ba ku yi ba bayan na kawo dalili na littafi zan kawo dalili na bidiyo da audio cewa gashi aikata ana sabbaka dan ba zai yi ba wani yanzu yana rena hankalin mutane a ce kuna zagin sahabbai ka zo kai mana takiya ka ce ba ka yi kuma can inda ka je ka koyi wannan aqidan masu kima kimar rawanin nan aikin da suke yi kenan fa wannan shine abin da wasu suke ainihin wato yi wanda wannan renin hankalin ba za mu iya ci gaba da yadda da shi ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan matashiya ne a cikin abu kwaya daya kawai cikin usulul kafi kafin mu shiga cikin littafi a tsinduma a fara karatu su ma in zo kan matsala na ce sun faɗa zan kunna sautin bidiyo mutane su ji kafin a zo a ɗauke shi a buɗa a saka shi a cikin karatun nan da muka yi kowa ya ga abin da na faɗa sannan in ka hujja ta littafi in ce ga abin da suka faɗa so da wani karya rena muku wayo can inda ya je koyo a kidar ko iran ko iraki ko labanan masu kima kiman a sahabul ama'imi aƙidar su kenan kai ka zo kana rena hankalin mutane kana cewa ba kai yanzu su maka ba sa zagin sahabbai ba sa zagin matan manzan Allah ga Khomeini yana yi Khomeini yana yi in ka ce to ka tsinewa duk wanda ya zagi matar manzan Allah sai ga mutum ba zai ba Wani shi abin da suke fada ka wannan aƙidu ne da suka sabawa musulunci to irin waɗannan aƙidun da suke cin karo da alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne ga musulmi da malamai su fito su bayani akan waɗannan addinu din to shine malam yake cewa walidalika saboda wannan ne fa inna fa inna atba'a tilka ta'ifa lalle mabiya wa'annan bangarori al-mukhalifa lilkitabi was sunna wa'anda suke sabawa al da sunna hum ma bayna zindiqin ko dai ka samu tsakanin mutumin da yake zindiqi ne wanda zai bayyana musulunci a baki kuma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa au jahilin ko kuma jahili shi na sha faɗa nake cewa in kuka ga mutum yana rarage da kan aƙidar shi a raba ɗayan biyu ko jahili ne bai san karatun addini ba ko ɗan boko ne akwai yan bokon da jahilai ne ba su karatun addini ba su abin da yake burge su siyasar duniya ita kaɗai ce take burge su in ko ka ga mutum ya san wani abu na addini na karatu yana goya wa shi a baya ya ke fitowa kai tsaye ka tabbatar munafiki ne akwai munafunci a zuciyarsa ko da ko yana da'awar shi a sunna malami ne daren da Allah ga mutum yana ta dalisi da rafa-rafa kan matsalar shi'a ko dai ko da yana da'awar malanta jahili ne shi bai san shi'ar ba bai san mece ce ita ba in ku ya san wana abu to munafiki ne akwai munafinci a zuciyarsa wa min ad-daruri wa min ad-daruri yana daga cikin abin da ya zama wajibi kuma shine ta'limul jahil karantar da jahili wa kashfu haliz zindiqi duk kuma mutumin da aka ga ya sa rigar addini yayi tattibin da shi a fito fili a tona masa asiri liyu'rafa wa yuhaddar don a san shi sannan a yi taka tsantsan da shi to shi ne malam yake cewa hatta kila li ahmad bin hanbal har sai da aka ce ga al'imamu ahmad bin hanbal الرجل a ويصلي ويعتكف mutumin da yake sallah yana itikafi ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli albid'i shi yafi soyuwa ko irin wanda zai zare kan tsakali a yanzu yadda bid'u'o'i suka taso suke so sai sun murƙushe karantawar manzon Allah tare da haɗin kan makiya Allah kafirai kafiran na cikin gida da waje tare da haɗin gwiwar munafukai munafukan na ciki da waje qala sai al-imam Muhammad ya ce qama wa salla a atakafa idan mutum ya yake ya sallaye ita kafi fa inna ma huwa li nafsi wannan kansa kawai ya shafa وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل idan ku ka tashi ka ba addinin musulunci kariya wannan shi ya fi inda in ba ta wannan hanyar ba ba za ka iya ceto wasu daga cikin halaka ba bayyana sai bayani al'imamu ahmad anna naf'a hadha amun lil muslimin wannan amfanin ya game musulmi fi dinihim a cikin addinin su don jinsin jihadi fi sabilillah yana daga cikin jinsin jihadin daga addinin Allah yayin da tafihiru sabilillah tsarkake addinin hanyar Allah wa dinihi da addininsa wa min hajihi da tafarkinsa wa shari'atihi da shari'arsa wa dafi bagin ha'ula'i da tun kuɗi zaluncin waɗannan wa udwanihim da wuce gona da irinsu ala zalika akan wannan wajibun alal kifayati bi ittifaqi wajibi ne dole a samu wani adadi cikin malamai da za su miƙe wannan shine aikin da za su yi walaula man yaqumu man yuqimuhum Allah ba dan wa'anda Allah ke tsayar da su ba da tafi darar ha'ula'i dan tun kuɗe bala'in wa'annan lafasa da addinin musulunci ya lalace yanzu inda ba a halin sunna a Najeriya billahi lazi da yanzu cikin garin kaduna allah kaɗe ya san alloli nawa ne da yanzu cikin najeriya allah kaɗe ya san annabawa nawa ne a tare da an tashi an karantar ɗin an bayi ya aka ƙare yanzu gashi an zo ana allantar da wasu ya aka ƙare eh, yanzu irin su aliyu kaurani cikin malaman shi'a za mu kunna za ka bi cewa yi kiran sunan sirina ali in ka haɗa da ka kira sunan allah in baka haɗa da sunan sai da na alkakira ba shirka ne haka ya fada ma za baƙi lillahi mai kuma ya rage ma Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya rage duk mun taso nan kasan mun samu iyayenmu ko tun tibe suka yi sunan wasu mutane suke kira a sunan Allah sai da aka tashi aka yi ta karantar da mutane na aka gane cewa wannan abun ba daidai bane kuskure ne wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il adu wallahi lalata addinin mutane yafi a zo a garin garinku da karfi min makiya min ahalin harbi wanda suke yakar garin fa inna ha'ula'i idza stawru wa'annan makiyan addini idan suka samu dama suka samu karfi su yusdil quluba ba sa lalata zukatan mutane farko wa ma fi min addini illa taba'an da abin da ke ciki na addini za su fata shi ne taba'an daga baya ba shi bane ajandar su ta farko farko abin da suke su lalata tarbiyyar mutane sannan lalata addini ya biyo ba wa amma ula'ika fahum yufsiduna al-quluba amma idan bid'a ta shigo cikin mutane farko lalata zuciyar mutane take yi idan zuciyar mutane ta lalace to daga nan karɓar kowane irin abu na lalacewa zai sauke ni ku kalli abin da ake kwanan nan na raye-raye da wake-wake da idan ga ɓalla kilwan ba da kilwin wannan na bin wannan mutum magidanci da ma da yaransa da komai ka ga an saka rawa yana yi matarsa na yi ƴaƴan na yi kuma ya ɗauki bidiyon ya turo wa duniya bai jin kunyar Allah bai jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar ina ta samo asali akwai malaman da suka halatta kiɗan da waƙan da sunan yaban annabi daga nan matsalar fim ta shigo in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari za mu yi karatu cikin 'yan kwanakin nan akan wannan matsalar da izinin Allah dama mun yi halka ta farko akan fim fasadi ne a doron ƙasa ko ƙanna ko sana'a yanzu wannan abin da ake gani yanzu kwanan nan kowane magidanci ya kunna waƙa da matarsa su rawa a gaban 'ya'yan shi ya bidiyo ya turo ma duniya ta ga matarsa babu ana kallon duwawunta tana jujjuyawa duk wani abu na jikinta bai damu ba mutane su ga matarsa a haka saboda dayyusanci wannan samara ne amfani ne da aka samu da tasirin kallon wa'incan fina-finan da hausa cikin al'umma amma kuma san wannan ba al'adar malam bahaushe ba ce Bata kuma yi daidai da addinin malam bahaushe ba wannan shi ne daga insha Allah cikin 'yan kwanakin nan zan tattara bayanai da dalilai zan sake zuwa mu zo mu karatu kan wannan matsalar kuma a irin wannan yanayin da aka shiga ciki na matsaloli lokacin da ya kamata mutane su gyara su da Allah lokacin kuma mutane suke tunanin su ƙara buɗe ma kansu kofa sabuwa ta sabon Allah wacce ba a yi ba a baya kuma irin wannan yanayin ne mutane kullum kuma Allah yana turo abu dan yi muku wa'azi da shi ku gyara alaƙa ku da Allah kun ki sannan kuma a daidai lokacin kuma kuke so ku samu shugabanni adalai irin su Abubakar da Umar da Usman ai bai yi ba kalla wa alifa kalla Allah ya zai yi ba ƴan uwa za mu tsaya a nan wannan ya kawo cikin majmu'ur rasail wal masail a mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma muƙaddimin mun kusan gama ta ya kamata mu darasi biyu amma a yi haƙuri insha Allahu gobe za mu gama ta izinin Allah za mu yi halka ɗaya ne yau gobe za mu ci gaba insha Allahu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh